بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na mufasar sahih bukhari wato a tajridu sarih fi ahadith jami sahih na al-imam subayd a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da shida kuma za mu tashi inda mana yake cewa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam itaqafa ma'ahu ba'd nisa'ihi wa hiya mustahabatun fatara ad-dama wa rubbama wada'at al-sassa tahtaha min ad-dam wannan hadisin imam al ya rawaito shi a wani babi da yake cewa babu itikafin mustahaba wato babin da yake bayani dangane da itikafin mace wanda take jinin al'ada abin da jinin cuta ba jinin al'ada ba wato jinin da wato na al'ada ne asalinsa amma kuma ya wuce wato gona da iri yana zuba mata wato baya daukewa to wannan hadisin wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi a karkashin wannan babi yace an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya yarda da ita annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam itakafa yayi itikafi ko itakafa ma'ahu ba'du nisa'i wata daga cikin matansa ta yi itikafi tare da shi anan ba'du nisa'ihi wata daga cikin matansa don a hausan an ce wasu shashi ko wani shashi daga cikin matansa zai iya ɗaukan ko suna da yawa amma nan mace ɗaya ake nufi wato wata daga cikin matansa ta yi kafi tare da shi wa iya mustahabatun alhalin tana zubar da jini ma'ana tana jinin cuta Karatama tana ganin jini kamar an fassara mustahaba din yace fa rubbama wada'at at-tasta aisha ce sau da yawa ma ita wannan matan wanda take jinin al'ada ko kuma jinin cuta ta shiga itikafi a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa ma wa ba'ati tsasta take sanya kwano ko taka ta ha a karkashin ta min dami saboda jini wato tana sallah amma ga kwano a tsakanin kuma ta saboda jinin da yake diga dinga diga a cikin wannan kwanon ba tare da yana bata masallaci ba wannan hadisin yana nuna mana kenan a yanda yanayin da ake a zamanin da babu ci gaba da aka yi na wani abu da mace za ta sa wanda ba za a ga jini yana zuba ba sannan kuma mace jini yakan ballo mata har ya fi karfin wani karamin kunzugu da za ta yi ya zama jinin yana zuba wanda ko a yanzu ma idan jini yana ballewa da yawa to ɗan karamin kunzugu ba zai wadatar ba duk da ci gaban da aka yi to a nan wannan hadisin an ce mana wata mata ta yi ko kuma wata daga cikin matan manzala ta sanawa ta yi itikafi tare da shi ba faɗi sunan matar ba wasu suka ce ita ce saudatu bintu zam'a wato matarsa ta biyu kenan bayan ya auri ainihin wato na khadija ko ba na khadija tare su to da dalilin ita ma takan yi istihaba wato jini ya dinga zuba mata ba tare da yana yankewa ba wasu wani suka ce ita ce ummu salama ummu salama wato matar abu salma bayan ya rasu manzala ta suna ya aure ta ta zama matarsa wannan kuma kamar yadda ya zo a wata riwaya ko riwayan ikrima ce, anna umma salama ta kanar akifatan wa iya mustahabatun wa rubbama ja'alat al-sabta tahtaha ikrima yace iske abin nan uh, ummu salama ta kasance tana itikafi alhalin tana jinin al'ada abin da jinin cuta kuma sau da yawa ma takan sa kwano a ƙarƙashin ƙafafuwanta ko a tsakanin ƙafafuwanta wanda jini zai dinga zuba a cikinsa saboda ƙarfin yadda jinin yake zuwa ibn hajar al-asqalani ya rinjar da cewa wannan matan ummu salama ce wacce aisha take bamu labari a wannan hadisi abin da ake nufi da itikafi shine lizimtan masallaci saboda ibada kawai lizimtan masallaci saboda ibada na wani ɗan lokaci ko kwanaki mutum ya tare a masallaci saboda bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka wa kansa ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku wannan shi ake cewa itikafi kuma ayyukan da ake yi a cikin itikafi ke bancin abu ne wato sallah karatun alkur'ani zikiri wannan su ne ayyukan masu itikafi sai za suka ce abin da ake cewa itikafi shine luzumul masjidi li amalin ko mutum ya cikin masallaci saboda wasu ayyuka ke bantattu na kwana ɗaya ko biyu ko Za ka karanta alqur'ani ka yi zikiri za ka yi sallah aikin kenan amma ba a wasu abubuwa daban in ba waɗannan za mu zo kan babin itikafi za mu yi bayanin sa wato ainihin dalla dalla sannan da aka ce wa hiya mustahabatun wato tana jinin cuta kuma har tana ake kwano a ƙarƙashinta domin jinin ya dinga zuba wannan yana mana tsananin zuban jinin kenan tsananin zuban jinin istihaba domin wata tana yi amma kaɗan kaɗan jinin yake zuwa wata kuma yana zuwa da yawa daga cikin mata dai a zamanin sabo ya kai guda goma wanda Allah ya jarrabe su da jinin cuta kuma duk an rawaito mana wato ainihin hadisansu sannan ya halatta ta yi itikafi alhalin jini yana zuba mata saboda jinin istihaba baya hana sallah kamar yadda baya hana azumi to da jinin istihaba ba jinin haila bane jinin haila shi yake hana mace ta yi sallah to da ba za ta yi itikafi ba ko ba ta shiga masallaci ba amma mai jinin istihaba ya halatta ta shiga masallaci kuma ya halatta ta yi itikafi tunda ya halatta ta yi sallah wannan kamar yadda Aisha ta ruwaito mana kamar da yawa Bukhari ya ruwaito aisha tace qalat fatimatu bintu abi hubaysh li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inni la aqhuru afa ada'u salah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وتفاطمة بنت أبي هبيش تتم ما زمان الله صلى الله عليه وسلم إذا فرجي ma'ana jini ba ya ɗauke mata kowace cikin jini take yanzu za ta bar sallah saboda wannan jinin sai manzala sama fete mata inda ma zalike irqun wa laysa bil ko bil haida wannan ai irqun wata jijiya ne ta fashe sai jini yake zubowa ba haila ba ne domin haila yana fitowa daga mahaifar mace ne daga mahaifar ta yake fitowa to shi kuma jinin cuta wata jijiya ne take dan fashewa sai a samu matsala sai jini ta zubowa bai zai yanke ba har sai ta toshe tuku kafin jinin ya wato ainihin yanke to sai manzala kuma ya ce idan lokacin al'adan ki ya zo ya fiskanto ki bar sallah idan kuma gwargwadon kwanakin al'adan ki ya tafi ki wanke jinin ki sallah wato ana nufin ki wanke jinin ki wanka sannan ki sallah saboda haka mai jinin al'ada tana barin mai jinin istihaba jinin cuta tana barin sallah ne kawai a lokacin da al'adan ta yake zuwa idan ta kaddara a wata a farkon wata ne al'adan ta yake zuwa kuma kwana shida ko watan iya kwana shida ba za ta yi sallah ba cikin wannan kwana shida bayan kwana shida kuma za ta ci gaba da sallanta har sai wani watan ya kama ta bar sallah na kwana shida in a tsakiya ne ma yake zuwa mata a tsakiyar watan za ta bar kwana shidan in a ƙarshen wata ne ma a ƙarshen watan gurgudun yadda ta saba ta yake zuwa amma sauran kwanakin za ta ci gaba da sallanta ba zai hana wannan jini baya hana baya hana ai sallah wannan hadisi yana nuna mana cewa mace mai al'ada ya halatta ta zauna a cikin masallaci sabanin mai haila mai haila ba ta zama a cikin masallaci kamar yadda mai janaba shi ma baya zama a cikin masallaci to haka nan mai haila ba ta zama a cikin masallaci ko mai nifasi to amma mai jinin cuta ita za ta zauna a cikin masallaci ba matsala bane tun daga shi ma tana itikati ko ba a yin itikati sai a masallaci wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masaji to da a masallaci ake itikati sannan ya halatta wato ta yi itikafi saboda halaccin za ta iya zama a masallacin jinin na zuba ba tare da ta ɓata wato ainihin masallaci ba amma inda a ce ba za ta iya tare shi ba zai bata masallaci da jini to ba za a yi da kuma najasa yana zuba a cikin masallaci ba to da haka wannan da sai hana wato ainihin ba za ta yi itikafi ba amma tun da dai ba zai bata masallaci ba shi wannan jinin duk da kasancewansa najasa ne za ta iya tare shi to ya halatta ta yi itikafi a cikin masallaci sannan wannan shi yake nuna cewa mutum mai hadasi yana iya zama a masallaci wato hadasi karami kamar mutumin da bai da alwala zai iya zama a cikin masallaci ko kuma mutumin da yake da hadasun da'in wato hadasi wanda baya baya ainihin daukewa kamar mai salsul bauli ko salsul riki mutumin da fitsari yake fito masa koyaushe ko kuma ba haya koyaushe yana fito masa zai iya zama a masallaci sai ya daure ainihin eh, kugunsa ya daure ta yadda fitsari in ya fito ba zai bata masallaci ba haka nan mai riki duk bayan abin nan minti biyu ko biyar sai ya yi riki shi ma zai iya zama a masallaci saboda ba za su ɓata masallacin ma tare da cewa suna ɗauki da najasa sannan haka nan mutumin da yake da rauni wanda rauni yake bubbugar da jini baya tsayuwa shi ma zai iya zama a masallaci tare da cewa jinin najasa ne amma za a tare shi a tsaure shi ta yadda ba zai dinga ɓata ba zai dinga ɓata masallaci ba saboda wannan ba su da bambanci da mace wanda take jinin wato ainihin cuta حديث نقبا عن أم عدية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نقتهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوقا إلا ثوب عقد إلا ثوب عقد وقر اغتسلنا عند الظهر إذا اغتسل الإهدانا من محيضها في نبذة من قص أكفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز wani hadisin imam bukari ya rawaito shi a karkashin wani babu ya ce babu tibi lil mar'ati inda ghusliha min al mahid babin da ke bayanin ya halatta ma abin da mace tana sa turare a lokacin da take wanka wato na jinin haila an ummi atiyata radiyallahu anha hadisi daga ummu atiya Allah ya yarda da ita qalat tace kunna nunha mun kasance ana hana mu tana nufin su mata mu mata an kasa mun kasance ana hana mu an nuhidda mu yi ta kaba wato shine rashin ado alamar yitin akan wani mace ce fauka salatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai akan miji kawai arba'ata ashurin wa ashara wato mu yi kwana mu yi wata hudu da kwana goma ba tare da ainihin mun yi ado ba to anan wane ne yake hana su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ta faɗa ana ta ce kunna nan nunha mun kasance ana hana mu amma a wasu riwayoyin kana yanhanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana hana mu don na ba mai umarni da hani a wancan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunna nunha ana hana mu tace an nuhidda mu yi taka ba ma khuzu min al-hidad ko kuma al-ihdad ko kace al-ihdad ko hidad wato shine ake cewa rishin ado na faɗi ta kaba saboda haka mata suke faɗa wato rashin ado a kwanakin mutuwa a lokacin da wani mamaci wato ainihin yar to sai zamana abin da ake cewa ihdadi shine al-imtina'u min az-zina wa adam al-khuruj illa inda al-haja aw darura idan mace mijinta ya rasu ba za ta yi ado ba ba za ta fita daga gidanta ba sai dai in akwai bukata ko lalura idan lalura ne ya zarta ta kwana ma kamar a kai ta asibiti a kama ta a gado in kuma wata bukata ne wanda akwai lalle ta je kamar babanta bai da lafiya ko mahaifiyarta za ta je ta duba to ta je ta duba din amma kar ta kwana a can ta dawo gidanta ta kwana sai ta je da rana ke. wannan shi ake cewa abun nan wato idadi shi ne ake cewa takaba kuma shi ne rashin ado duniya wanda za a ce mace ta yi kwanja ko ta yi ado za ta nisance shi da kuma fita daga gidanta sai dai akwai dalili ko akwai bukata to sai aka ce alamaitin akan kowane mamaci an hana su su daina yin ado fauka salatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijinta ne ya rasu arba'ata ashirin wa ashara wato wata hudu da kwana goma nan kan ba za ta yi me ba ba za ta yi ado ba kenan a sai mace ba mijinta kawai take wata kaba ba babanta in ya rasu ko mahaifiyanta ko wani dan uwanta saboda juyayin wannan rasuwan ina take da daman ta yi kwalliya sai a zo ta yi kwalliya in je har mutuwan ya dame ta to kaga za ta iya ɗaukan kwana uku ba tare da wato ta yi ado ba to iya kwana uku aka halatta mata kar kuma ta wuce kwana uku ta ce ai babanta ne ko dan uwanta ne ko mamanta bari ta yi sati kai ita wata guda ma ba za ta sake yin kwalliya ba a'a sai aka mata iyaka iya kwana uku kawai shine aka ba ta dama saboda ai mutuwa ita so ake a yi haƙuri ne a yi haƙuri za a yi a kanta to idan aka ce karki ado wani na ya rasu zuwa sama da kwana uku to ai kuma juyayin mutuwan ba za ki daina yi ba sati ko wata guda to amma in mijinka ne ya rasu nan kuma ba za ta yi ado ba ba za ta yi kwalliya ba har wata hudu da kwana goma saboda ta ba wa mijin haƙƙi yaushe mijin mijinta ya rasu har za ta yi shigan da wani namiji in ya ganta zai wanta ko kuma za ta burge wani namijin sai ta bashi shi sa wata hudu da kwana goma babu ado wannan tana wani ya ganta ma yace zai aure ta sai juyayin rasuwan wato ainihin mijinta to amma idan ba mijinta ba ne. ai babu bukatan ta wuce kwana uku ya kwana uku dai ta yi juyayi na rasuwan tunda lalle akwai juyayi din akwai damuwa saboda haka kenan wata hudu da kwana goma shine wanda ainihin za ta rika ado ba za ta yi ado ba a wata hudu da kwana goma wannan kuma ina ture wata wani tunani da mata suke yi dangane da abin da ya shafi takaba sai su ce kwana arba'in shine ake yin takaba wato ba a kwalliya ba a ado amma wata ukun ƙarshe za ki iya yin adon su wannan na idda ne su da kansu suka ware wannan ba shari'a ne ta warewa da kansu ne suka yi lissafin su da hankalinsu tun da mace in an sake ta ne wata uku ne za ta yi ma'ana jini uku al'ada uku duk wata tana ganin al'ada wata uku iddanta ya kare to sai nan kuma aka ce wata hudu da kwana goma sai suka ce to kwana arba'in din nan shi na rashin ado wato shi na takaba wata uku kuma na idda to da ka sai ka gama ce ta bar kulliya ta bar ado kwana arba'in kawai bayan kwana arba'in kuma ko me za ta iya yi haka wasu suke wannan babu shi a shari'a shari'a abinda ta ce illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra mace tana yin takaba sama da kwana uku wata hudu da kwana goma a bisa rasuwar mijinta kuma ba a ware aka ce kwana arba'in ne rashin adon ba kwana casa'in kuma za ta iya ado ba a'a tuka ne gaba daya saboda haka wata kwana arba'in din farko da kwana casa'in na ƙarshe duk ɗaya ne ba za ta yi ado ba ba za ta yi kwalliya ba kuma ba za ta fita ba sai idan akwai wato ainihin dalili ubangiji ta'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة saboda kamar da aka ce ba za su yi aure ba sai wata hudu da kwana goma to haka nan kuma za su yi ta kaba wata hudu da kwana goma to sai manzon Allah abin nan ummu adiya sai take cewa wala nastahila ba za mu sa kulli a idon mu ba wannan kama ana fassara mana menene ake nufi da takaban kenan menene ihdadin da tace kunna nuna an nuhidda me ihdadin daga cikin ma'anan ihdadi wala naqtahila ba za mu sa kwalli a idon mu ba don kwalli shi ma galibi azo ake yi da shi Ya sa wata mata ma ta zo ta samu manzala ta salama wacce tana ta kaba kuma idonta na ciwo ta sa kwalli manzala ya ce kada ta sa sallallahu alaihi wasallam duk da cewa mafi yawan malamai suna ba da fatawan cewa idan har ya zama lalura idon na ciwo dole sai an sa kwalli za ta iya sawa wancan hadisi da manzon Allah ya hana sai suka ce ya fahimci sa kullin bai zama lalura ba irin ciwon ido ne wanda yake sama sama to shi yasa bai sassauta mata ba yace anan ma ba za ta sa kullin ba sai ta wata hudu da kwana goma sai a zamanin iliya shekara guda ma suke ba sa ado yanzu shi musulunci ya sassauta musu to amma idan abun ya kai hali na lalura tana da ciwon ido kuma kwalli zai yi maganin wannan ciwon kuma ya yi tsanani mafi yawan ne sun tafi za ta iya sawa to kaga ko ciwo ma yake sai yayi tsanani kafin ta fa to ballantana idan baya ci. wasu kuma suka ce a'a manzala ta sawa ya fahimci kamar kwalli ne na ado suke son su fa ko da aka kwalli na magani za a sa amma na ado ba za a sa ba wanda zahiri idan aka ce kwalli to na adon ne ake hararowa ba na magani ba amma na magani za a iya sawa to sai dai hadisin ai ya bayyana cewa an ce idon ta yana ciwo wa ɗauke shi akan cewa ciwo ne mara tsanani shi yasa aka hana ta amma ciwo mai tsanani za a iya za a iya barin ta kasa ko da aka mace ba ta kulli to idan ba ta kulli ballantana kuma kulliya wato ta sa baki a bakinta ta sa gazal ta sa hoda wannan ba za ta yi ba tunda kulli ma an hana ta wanda manzala yana sawa shi da kansa ma kamar sunna ne amma kuma aka ce ba za ta sa ba ballantana kuma wani ado wanda bai zama sunna ba ko da ka babu maganan kulliya a tare da ita ko ta shafa hoda ko jambaki ko jagira ko gazal ko makamancin wani ba ta sawa sannan yake wala ta tsayyaba wala na tsayyaba sannan ba ma sa turare kowane irin turare ba za su sa ba da shi ma ado ne ai sai sa turare yayi ado ne to da haka an hana su sa turare wala nalbasu tauban masbugan kuma ta manzala kuma yayi abin nan ummu adiya tace an hana mu kuma mu dinga sa wani tufafi masbugan abun rinawa wato tufafi wanda aka rina shi aka masa ado an hana su fa sai dai tufafi wanda ba a rina ba sai dai tace illa tauba asbin sai dai tufafi wanda yake na wato mutanen Yaman wani nau'i ne na gurguna irin na mutanen Yaman ko mayafai ina irin na mutanen Yaman shi an rina shi amma an rina shi kafin a saƙa ne da aka kada zarensa aka tattara sai aka rina sai aka saka shi bayan an an rina shi da manzala sama ya musu akuwa cewa za su iya sa wannan saboda shi kulliyansa bai kai na wanda za a ce sai bayan an saka shi kuma za a zo a a sake masa wani rini na musamman ba shi yasa shi aka yi akuwa a kansa to a yanzu idan muka lura za mu ga zannuwan matan mu gaba ɗayan su rinan ne babu wani wanda ba da rini wanda za a ce fari ne fat ba a rina shi ba yana da wahala illa iyaka da yake makasudi an hana su sa abin nan tufafin da aka rina don a hana su ado ne a wannan zamanin in an rina tufafi to shine ya zama na ado in ba rina shi ba na ado ba to amma mu ma a nan zamanin akwai tufafi na kulliya na ado akwai kuma wanda ba na ado ba to za ka sai ta sa wasu a tamfanta ba na zuwa unguwa ba ko ba na yi wa miji kulliya ba wato wasu wasu zannuwanta dai wanda za a ce kamar ba ba ado take da su ba ko tana wasu ayyuka ne da su irin tufafin da fulani suke cewa ɓirɓare wato shi ba zuwa anguwa da shi a gida ake sa shi a zauna. ko da haka sai ta nemi irin wannan kenan ko da a ce mai zane ne amma dai wanda zai same ta a gidan ba zai ce ta yi ado ba ba zai ce ta yi kwalliya ba saboda haka sababbi na zannuwanta ta ajiye masu tsada duka ta ajiye su sai ta ɗauko masu arha wainda ba sababbi ba su da ta sa har ta gama al'adarta abin nan har ta gama ainihin kamanta wata hudu kuma da kwana da kwana goma to Allah ta sama ya musu wannan dokar to bayan wayannan abubuwa din babu wasu abu da aka hana mace wanda misali duk wani abu da za a ce kwalliya ne a riga an san shi da wanda muka ambata a nan da wanda ba mu ambata ba yanayin daurin dan kwalinta ba za ta daura shi kamar irin na kwalliya ba hakanan yanayin shiganta da za ta yi sannan shi kuma shigan nata da tufafin da za ta sa kar ya zama na ado ne na kwalliya sannan kuma kar ta sa abin nan eh, kwalli a idonta kar sa sarƙa da a warwaro da yan kunne duka za ta nisanci wannan don duk abu ne na ado sannan kuma ba za ta ainihin sa jambaki da da koda da sauransu ba abin da dai in mace ta yi shi za a ce ta yi kwalliya to don ta nisanci abin kwalliyan nan da ado sosai kuma ta nisanci fita ba za ta fita ta je wani wuri ba sai in akwai bukata kuma in ta fitan ba za ta kwana ba ba za ta fita ta kwana ba kuma sai akwai lalura lalura shine abun da dole sai an yi shi shi yasa na wannan misalin sa da tafiya a asibiti mace mai takawa ba ta da lafiya aka kai ta asibiti aka ce ai dole sai an bata gado kaga wannan bayan da aka iya ya zama lalura to dole ne amma in ba haka ba in aka je likita ya ganta ba abun a kama ta a gado bane ta dawo gidanta ta kwana bai zama lalura ba haka nan idan mahaifiyarta ba ta da lafiya ko mahaifinta ko ni makusanci za ta iya zuwa ta je ta duba shi idan ta duba shi sai ta dawo ta kwana a gidanta. ko mace ce yar makaranta ana jarrabawa za ta iya zuwa ta zane jarrabawan ta dawo to wannan babu laifi ta yi karatunta a gidanta ta je ta zane jarrabawan ta zane fefan awa ɗaya ko biyu ko uku sannan sai ta sake dawa zai ba kamar sai ta maimaita shekara wannan shi ma bukata ne amma ba za ta kwana a wurin ba sannan haka nan sauran wasu abubuwa na bukata ko wurin tana aiki wurin aikin ta an neme ta ana wani sikirinin dole sai ta je nan ma za ta iya zuwa ta yi sikirinin ɗin. shi nan daga ba sai ta dawo amma in ba irin wannan bukatun ba da ranar ma ba za ta fita ba za ta ce ana ana abun nan ana biki za ta fita ba a gidansu ko ana suna ko kuma za ta je aziya a sai ta waya kawai ba dole sai ta je ta'aziya ba in ta waya ya wadatar lokacin da ta fita daga sakawa sai ta je ta yi ta'aziyyan na musamman ta'aziyya ba ta tsoka wannan shine ka'ida amma a ce in ta lulluɓu da himar ba za ta cire shi ba komin zafi tana cikin gida a ɗakin ta ma himar a gidanta himar ba za ta cire shi ba komin zafi wannan shari'a bai tsora mata wannan ba za ta iya cire himar ɗinta in ba maza ne suke take tare da su ba ita kaɗai a ɗakin ta za ta cire himar ɗinta a ce za ta riƙe tarbi wata hudu da kwana goma ko kwana arba'in ba ta sake tarbinta ba to wannan shari'a ba ta faɗa ba ba inda ma shari'a ta ce a riƙe tarbin <laughs> ballanta za a ce wani wani sunna ne na takawa idan mutum zai yana son ya samu saukin lissafi ne ya rike sa babu laifi don ya lissafa zikirin da yake amma a ce ana rike da shi saboda wai mai takaba ba zai sake ba za ta sake tarbi ba har sai ta yi gama takabanta wannan kan babu shi ko ta rike wasu karare ko wasu wuƙaƙe ko idan za a za ta je ban ɗaki sai wata tsohuwa ta rika ta ko sai an mata wanka wannan kan ya saba a shari'ar musulunci ba ya saba wa shari'ar musulunci duka wannan ba za a yi shi ba da haka wasu abubuwa an kirkiro su wasu na san su ma su ban san su ba suna wahalar da mace kwai da gaskiya abin da ya shafi takabanta suna wahalar da ita ba na wasa ba da haka sai a kula da irin wannan duk matan da take takaba to sai ainihin wato kula da ita a dinga ba ta shawarwari kar ta je ta wahalar da kanta musamman a lokacin zafi ta je tana azabtar da kanta ko kuma wasu tsofaffi suna ganin al'auranta su takura mata wanka sai an mata da sauransu ko za ta kitse za ta tsaye da kanta iya kitso uku kawai za ta yi wannan ma babu shi a za ta yi kitsonta amma kitso ba na ado ba ka ta yi su yan ƙanana ƙanana irin masu rito da wanda dai da an yi an san kitso ne irin na zuwa aure ko na sallah wannan ba za ta yi ba amma nan ta kitso kwaya goma a kanta me matsala babu wani damuwa don ta yi wannan ko da ka sai ta kiyaye wannan sannan ummu wadiya ce mana wa qarru khisalana inda suhuri to amma mu mata idan muna takaba wato wanda mazajensu su suka rasu tace wa afuwa, khisalana mana afwa ammana rangume inda suhuri lokacin da muka yi tsarki daga jinin haila idza tasalat ihdana min mahiziha idan ɗaya daga cikin mu ta yi wanka saboda ainihin jinin al'adanta an mana rangwame fi nubzatin a wani yanki min kusti asfarin wato daga turare na wani gari da ake ce masa zifar a ƙasan yaman wato a nan a can baya an ce kada su sa turare to a nan shi ne umuwaɗiya take cewa sai dai an yi mana rangumi a lokacin da al'adarmu ta ɗauki ko da a ce muna takaba idan ɗayanmu ta yi wanka saboda jinin al'adanta ya ɗauke an yi mata rangwame fi nubzatin ai fi atin, a wani yanki wani dan yanki min kusti afarin na daga turaren zifar shine wani gari wato ainihin da yake yaman ma'ana su yi amfani da wannan turaren su sa a farjin su domin kada ya dinga tsoyin wannan wato gurbi na jini inda ya zauna an ba an musu wannan afuwa abun nan a riwayar nasa'i yana cewa wala taqtazibu wala taqtazibu wato mace ba ta sa lalle a lokacin da take saka ba ba ta yin lalle kaga lalle shi ma ado ne ai to ba za ta yi lalle ba an a na nasa'i wala tamtahishu wacce abu dawud da nasa'i a na nasa'i wala tamtahishu ba ta tsefe kanta ta wanke shi ta safa masa wani mai sai dai kawai in magariya ne za ta wanke kanta da shi ma'ana kamar yanzu a ce ba za ta yi shamfo ba don shi ma ado ne ta wanke kanta da wani mai na zamani ta tace shi ta daure shi a sama shi ma ba za ta yi wannan ba kamar da ba za ta yi kitso na kwalliya ba to ba za ta tsefe kanta kuma ta yi ainihin ta wanke shi da wani mai wanda yake mai kyau wanda zai sa gashin ya kwanta wanda shi ma ado ne ko ma ya fi kitson ma ado a wajen wasu to mace ba za ta yi irin wato ainihin wannan din ba an ruwaito hadisi daga ummu habiba a cikin sahihain wato a cikin sahih bukhari da muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala maitin fawqa thalathin illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashara baya halatta ga dukkan matan da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi ihdadi shine ta yi takaba ga wani mutum dan uwanta da ya rasu wata hudu ko kuma sama da kwana uku sai dai in mijinta ne wata hudu da kwana goma wato wannan kamar yana ƙara ƙarfafa mana wancan hadisin ne ma'ana matuƙar mace ta yi imani da Allah da ranar lahira to bai halatta ta daina ado ba don dan uwanta ya mutu sama da kwana uku iya kwana uku aka ba ta amma mijinta kuma za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma za ta daina ado wata hudu wato ainihin da kwana goma wannan kalman kustu asfarin malamai sun ɗan yi saɓani mai ake nufi da kustu da kuma asfar shi kustu ma'anarsa alkustu ne wato turare ne ko ne irin turare ko kuma wani nau'i na na ainihin turare to asfar wani suka ce kuskure ne asalin hadisin zifar ne kustu zifari sai zama zifar sunan wani gari ne a yaman a bakin kogi to turaren irin wannan gari haka wasu suka fassara wasu kuma suka ce a'a kustun au zifari ne wato kustun au afsarin wato wani yanki na turare wanda ake ce masa kust ko wani yanki na turare wanda ake ce masa afar wannan kuma saboda wani hadisi wata riwaya mutum da take cewa fi nubzatin min kustin au afsarin wato an mata afuwa ta yi amfani da wani yanki min kustin na noni nau'i na turare shine kustun din ko ka ce kustun da kafun ko ka ce kustun da ainihin wato ainihin kafun da sinu a eh, kafun da gafahu wato suka ce kaman kafur ne da kafur duk ana iya faɗa to sai ce hau asfarin ko kuma wani turare na asfar yasa imamu ya ce kustun da asfarun din nan Ya ce nau'ani ni, min al wato wasu nau'i ne sanannu daga cikin wato ainihin ainihin turare to kenan dai ala'ayi halin dai an mata afuwa za ta iya sa turare a farjinta a lokacin da ta yi tsarki saboda wannan wato tururi da yake fitowa na warin wato al'ada imam nawawi yace laysa al-qus wa zufru min maqsudi fihi wa inna ma rukhisa lil hadathi fihi idza istasala min al-hayd izalati ar-ra'ihati al-kariha tace imam nawawi ce, ba wai ana nufin ta sa turaren don ado bane a ba maqsudi shine sa turaren ba abin da ake nufi shine ta gusar da wani wari da zai dinga fitowa daga farkinta da sababin jinin al'ada to da in ta sa ba za a ji wannan warin ba amma kuma ba ana nufin cewa ta yi ado ba ne to wannan kuma yana nuna wannan muhimmancin sa wannan turaren kenan cewa mace idan ta yi tsarki akwai bukatan ta sa turare mai kaifi a farjinta domin wannan warin ya fita ko da ma tana abin nan tana ta kaba ne banda ta kuma idan a ce ba ta kaba kaga in tana ta kaba an hana ta ta sa dama ta sa turare to sai kuma aka ce ko tana ta kaba za ta iya sa wannan turaren wannan yana maka muhimmancin sa da kuma cewa addinin musulunci addini ne na tsarta. sannan sai ta ce wa kunna nunha an ittiba'i jana'is mun kasance ana haramta mana ko ana hana mu mu dinga bin gawa janais jam'u janaza wato mu mata an hana mu mu rika gawa makabarta aje a bunne ta a wani lafazin na bukhari da musulun yace nuhina an ittiba'i janaiz wa lan yuzam alaina kuma wadiya ce an hana mu mu dinga yin gawa mu mata amma ba a yi mana yanke aka ce lalle mu daina ba to da wannan ne su malamai suka fahimci cewa kuma fiye malamai suka fahimci cewa makaruhi ne mace ta rika gawa amma ba haramun ba ne domin in ummu atiya ita ta ruwaito hadisin daga wajen manzo Allah ta sama amma ba ta fahimci cewa haramun ba ne. ta fahimci makaruhi ne shi yasa ta ce walam yu'zam alaina amma ba a mana yanki aka tsananta mana cewa lalle kar mu je din ba ina sai zamu iya zuwa to da ka tunda ta fahimci wannan ita kuma aka yi wa magana to akwai dalilin da yasa ta fahimci haka domin idan mutum zai na baka umarni zaka iya gane dole ne ka bi umarnin ko kuma shawara yake baka kaga idan umarni ne za ka iya fahimta idan shawara ne ma za ka iya fahimta kai da aka yi magana amma in ka ɗauki umarnin ka gaya wani ai wane ya ce ai kaza to shi ko ba zai iya fahimtar umarnin nan dole ne ko kuma ba dole ba ne shi yasa barira lokacin da manzala sallama ya umarce ta ta koma wajen mijinta mughis bayan ta zama yashi kuma yana bawa tana da daman ta ce ba ta zauna da shi ba sai ta zabi kanta shikenan suka rabu shi kuma Allah ya tsora masa jarabanta duk inda ta tafi yana binta in ta shiga nan ya shiga nan manzo Allah ce ni yana mamakin irin wannan soyayyan bai taba gani irin wannan soyayyan ba sai kira barira don ya masa shafa'a a roƙe ta ko za ta yi ta koma wajen mijinta manzo za ta ce wa barira ki koma mana wajen muhi sai ta ce ya rasulullahi umurni kake bani ko shawara manzo ya ce shawara ne Ta ce to in shawara ne kan wallahi bana Ka kaga inda umarni ne fa dole ta tafi to a nan kaga umma iyaye ta ta fahimci ba umarni ba ne shawara ne ake ba su bai kamata suna rika gawa ba shikenan sai ta ce walan zama alaina amma ba a mana yanke cewa kar mu je din ba to da wannan ne mafi yawan malamai suka tafi cewa lallai mace ya halatta ta rika gawa makabarta amma ta bari din shi bi. wato inda za ta je ba zai zama ba zai zama haramun ba wannan kuma akwai ta riwaya ta Imam Ahmad da Ibn Majah daga hadisin Abu Huraira yana karfafa wannan sai dai isnadin wato ainihin hadisin da'ifi ne abu hurairah yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi janazatin fara'a umarun ra'atan fasaha biha faqala da'aha ya umar wato manzala yana cikin an an raka gawa wata jana'iza na gawa shi kenan kawai sai na umar sai ga wata mata ita ma ta zo rakiyan gawa fasaha biha umar sai na umar sai daka mata tsawa ma'ana me yasa za ta zo cikin maza za ta zo rakiyan gawa sai manzo Allah kuma sai ce fada fadaha ya Umar ka kyale ta ya Umar Ƙarshen hadisin cewa ai ita ma musiban ya shafe ta musiban ya shafe ta saboda haka wannan hadisin duk da isnadin sa bai inganta ba amma yana karfafa fahimtan wa fahimtan ummu cewa ba a haramta wa mata zuwa wato ainihin makabarta su rika gawa ba. domin inda haramun ne manzo bai zai ce a bata ba to wasu mutane suka ce haramun ne mace ba za ta je tare ka gawa ba suka ce su abun da za su ɗauka shi ne manzon Allah ya hana mata su rika gawa kuma an na hayu da tahrim duk inda manzon Allah ya hani to wannan hanin zai zama haramun ne sai an samu dalilin da ya nuna makaruhi ne su ba ruwansu da fahimtar ummu adiya amma zancen da ya fi inganci dole a ɗauki fahimtar ummu adiyan nan ita ta ruwaito hadisin arrawi a darabi marawa mai ruwaito hadisi shi ya fi kowa sanin me ya ruwaito tunda shi an baki hadisin kai tsaye ne ya ga fitar manzala ta sama ya ji irin yadda ya fitar da sautin lokacin da yake faɗan hadisin yadda ya fitar da lafuzansa zai iya gane dole ne ko ba dole ba ne so da ta zance mafi inganci ba haramun ba ne amma dai ta bar zuwa ɗin ya fi akan tafi wato kamar yanzu mu da a al'adar mu mata ba sa zuwa rakiyan gawa to hakan shi ya fi mana akan a ce suna zuwa saboda me saboda karancin haƙurinsu da yawan rakin yanzu idan mace za ta ga an fito da gawa sai ka ga ko a cikin gida ne an ɗauko gawa za a fito da ita waje sai ka ga sun fashe da kuka gaba ɗayansu to bare a ce za su raka har a tona rami su zai su ga za a kunne ɗan uwansu suna tsaye ai wasu za su faɗi su suma za su faɗi su suma To da mata su haƙurin su bai kai irin na maza ba shi yasa ake nisanta su irin irin waɗannan abubuwa akwai wasu al'ada da wasu garuruwa suke yi wanda muna ganin al'ada ce ta wanda ba musulmi ba idan mutum ya rasu shi nan kamar baba ya rasu sai a taho da gawansa daga asibiti a zo a buɗe kan kowa da kowa dai zai ban kwana da wannan gawan kowa da kowa ‘ya'yansa su zo su duba fiskansa su sumbance shi wannan ya zo ya sumbance shi wannan haka kuma maza da mata to amma su saboda haka ne ya zama musu al'ada ba a samun matsala duk da cewa sai kamata a yi ba saboda kaman abin nan a ce an yi layi wannan ya zo wannan ya zo amma wani daban in ya ga dama ya je ya sumbanci gawan kamar yadda sai na abubakar ya yi na manzo Allah sallama musamman namiji wani amininsa amintaccensa ko wani ɗansa ko wani abu in an yi haka babu laifi ma'ana ya son samu ma a yi haka to amma a ce a zo a yi layi familinsa gaba ɗaya maza da mata wanda ta zo ta yi kwarai yana da haɗari da gaske yasa nan yola an yi bara ne ko bariya tunda aka samu mata guda biyu suka faɗi ana dai ƙoƙarin kai baban abun nan makabarta ana kuma fito da su wa'annan yaran yara mata ne yan mata ana tangare gare da su sun so masu kuma za a tafi da su asibiti to da sun gaggawan baban su sun faɗi to kaga rashin yin wannan abun shi yafi to wannan kwashin na maka irin yadda su suke da karancin hakuri akan namiji kaga namiji zai zai kalla dai kuka ya koma kawai amma mace kuma in ba ta ba faduwa za ta yi wato ainihin ta suma to saboda haka zance wasu inganci makaruhi ne amma ba haramun bane nan ma kuma da sharaɗin idan an amince wa fitina wato in babu fitina nan akwai fitinan ba za ta rika gawa ba kamar a ce za ta cakuɗa maza da mata a can ko kuma a ce za ta kwana ihu irin yadda ake ihu na na kururuwa na mutuwa ko kuma a ce za ta abin nan za ta faɗi ta suma sannan ma ba za a bata ta rika gawa ba ta zauna a gida wato yi ta karɓi ta karɓi ta wato a dalilin da yake karfafa cewa ya halatta tare ka gawan shine dalilin da suke nuna cewa ya halatta su je wato ainihin ziyarar makabarta saboda manzo Allah sallama ya ce zurul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku ziyarci makabarta don ziyarar makabarta yana sa a tina da lahira to mafi yau malamai sun tafi mata ma ya halatta musu su je saboda me saboda kamar yadda namiji yake da bukatan ya tina da lahira to haka nan mace ita ma akwai bukatan wato ta tina da lahira to kaga ziyaran kabari ko yana sa a tina da lahira ko a tina da mutuwa kuma sannan hadisi ya tabbata daga riwayar muslim aisha radiyallahu anha wata ranta ne nemi manzo Allah ta sama ta rasa shi a ran kwananta sai ta tambaye shi ina je sai ce mala'ika jibril ne yazo ce mini in je in ziyarci mutanen baqi'a wato makabartan baqi'a na kai musu ziyara sai aisha take cewa to ni in na je na ziyarce su me zan ce tace kaifa aqulu lahunna kaifa aqulu lahum ya zan ga musu in naje sai manzo Allah ya koya mata yace mata quli assalamu ala ahli diyari من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكل لاحقون sai koya mata abin da za ta faɗa in ta je ziyarar makabarta to da kan ta je ta yi musu sallama aminta Allah tabbata gare ku mutanen wannan gidan daga muminai da musulmi Allah ya ji kan wanda suka gabata daga gare mu da wanda suka suke zuwa a baya insha Allah mu muna nan muna tafi to inda bai halatta ta ziyarci makabarta ba ko kabari ba da ba za a koya mata addu'an ziyaran kabari ba wannan shi yake nuna wato ainihin ya halatta haka nan Imam Bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata tana kuka a wajen wani kabari tana ta ihu ta kai ziyara tana ta ihu sai manzon Allah ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri ki ji tsoron Allah ki haƙuri wato kukan nata ya wuce gona da iri sai ta ce ilaika anni ka rabu da ni ka rabu da ni fa innaka lan tusab bi musibati ai ba kai ba jarrabe ka da irin musibar da aka jarrabe ni ba ma'ana kamar ta ce ai don ba kai aka mutuwar bane shi yasa zaka ce min na abin da ji tsoron Allah amma ta faɗi wannan maganan ba ta san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba sai ne zai ce mata manzon Allah ne fa sai hankalin ta tashi sai su tafi maza maza ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta ta abin nan ta zo kofar gida ba masu gadi sai ta shiga ko ta shiga wajen manzala sama ta ce ya rasulullahi wallahi ban san kai bane ban gane ka ba tsabar ta rude kawai saboda juyayin dan uwanta ya rasu ta ce wallahi ban gane ka ba sai manzo Allah ya ce inna masabru inda sadamatil huda ai hakuri lokacin da abu ya faru da farko ne ai na riga na hakura tun wannan lokacin da kika ce rabu da ke jin nan na hakura aini saboda haka amma dai ki ji tsoron Allah to kaga a nan muhallin shayi manzon Allah bai ce mata karki sake zuwa ziyaran makabarta ba ko karki ziyarci wani kabarin dan uwanki ba haramun ne bai gaya mata ba kuma wala juzu ta'khirul bayani inda al hada a daidai lokacin gaba da za a ce mata to ai ziyaran kabarin ma haramun ne ba maganan kukan da kike bane amma bai gaya mata ba sai kawai ita kukan da take na kururuwan nan shine haramun ne shine manzon Allah yake yake tafi tsoron Allah saboda haka wannan shi yake nuna a sai mace tana ziyartar kabari tana ziyartar kabari in aka amincewa fitina in za ta iya haƙuri ba za ta wani abu da ya saba wa shari'a ba amma akwai hadisai guda biyu hadisi na farko la'anallahu za'iratul qubur manzo da kuma yana cewa Allah ya tsinewa mata masu ziyarar kaburbura haka hadisi yake faɗa to amma wannan hadisin hadisi ne da'ifi mafi yawan malamai sun ba a fa'i sun ce bai inganta amma shu'aibu arna'ud a cikin taqiqin da yawa musnad na imam ahmad ya ce hasanun ne li ghairihi kowace hanya tana da rauni amma an hada hadisin zai iya tashi ya zama hasanun li ghairihi za a iya kafa hujja da shi to wannan hadisin sai malamai suka bashi amsa cewa idan ko ya zama da'ifin ko kuma a kaddara ya inganta amma manzo Allah sama ya faɗi wannan hadisin ne a lokacin da aka haramtawa kowa da kowa ya ziyarci makabarta amma daga baya da aka halatta kuma sai zama maza da matan ma duk sun shiga cikin rangwamen da aka yi za a iya ziyarta za a iya ziyarta don hadisin cewa kuntu na haitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhir da na hana ku ku ziyarci makabarta ku je ku ziyarci makabarta domin ziyartar makabarta yana sa a tina da lahira to kaga lokacin an hana ne sai aka tsine wa mata masu zuwa to yanzu kuma an ce ayi shikenan kaga wannan hadisin an shafe shi haka nan akwai ɗaya hadisin La'anallahu Allahu zawaratil qubur la'ana Allahu Allah ya tsinewa waɗanda suke yawan ziyartan makabarta wato mata kenan wannan hadisin shi hadisi ne hasan wato hadisi ne ingantacce mazala ta sama ya tsinewa mata masu yawan ziyarar maƙabarta, to aka bawa hadisin amsa bi wannan hadisin ma dai ya zama shi ma an faɗe shi ne kafin a yi akuwa wa kowa da kowa zai iya ziyartar kaburbura wato lokacin da aka hana ziyarar kaburbura ne shi kuma mata suna ziyarta aka ce Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyarar kabari ko kuma ya zama na cewa kaga in haka ne an shafe shi kenan ko kuma ya zama na yawan ziyara aka hana su ba ziyara ba ke sa zo a sigatul mubalaga la'anallahu zawwarat ba ce zahiratul qubur zawwaratul qubur zawaratul qubur masu yawan ziyara mata masu yawan ziyaran makabarta sai aka hana su yawan ziyaran wato ainihin makabarta kamar yadda sigatul mubalaga nan take wato ainihin nuna haka amma ba hana su kuma su ziyarta ba za su iya ziyarta amma kar su yawaita ziyarta saboda karancin hakurin su da yawan rakin su sai su dinga ziyarta jifa wato jifa jifa imam qurtubi yace al-la'nu al-mazkuru fil hadisi innama huwa lil mukthirat min az-ziyarati lima taqtabihi min al mubalaga. cewa da aka yi an tsinewa mata masu ziyaran kaburbura ana nufin mata masu yawaita ziyartar kaburbura saboda shi ga mubalagan tana nuna haka zawarat ba ce za'irat ba da kenan sai ya kasance dai ya halatta mata su ziyarci kaburbura haka nan kuma ya halatta su rika gawa amma sai dai da za su bari din da shi yafi الشوكاني a ƙara cewa وهذا الكلام هو الذي ينبغي الاعتماده fi jam'i بين hadisi بين حديث الباب المتعارضة yace wannan bayanin da aka yi na cewa hadisin a ɗauke shi kafin wato wancan za'ifin a ɗauke shi ko kuma wanda yace za'irat a ɗauke shi kafin a hana ne da kuma wanda yace zawara a ɗauke shi a matsayin yawan ziyara aka hana yace wannan maganar ita ne wanda ya kamata a dogara da ita domin a haɗa hadisan gaba ɗaya an ce Aisha ta ziyarta wannan hadisi ya ce Allah ya tsine wa matan da ta ziyarci kabari ya za ka yi su kuma wancan wancan wancan ingantacce ne wannan ma ingantacce ne to sai zama wancan an faɗe shi kafin a hana ne wannan kuma bayan an hana aka ce Aisha ta je ta ziyarci bayan an yi umurni, an halarta aka ce Aisha ta je ta ziyarci wato ainihin kabari din sannan wannan da yake masu yawan ziyara yawan ziyara aka hana ko kuma ya zama shi ma an faɗe shi ne kafin a halarta a lokacin da aka hana shikenan an fita daga wannan wato ainihin matsala ne na fata mun fahimci wannan matsala to shi yasa ummu hadiya a wannan riwayar namu ta ce wa kunna ha an ittiba ijnabi mun kasance ana umurtan mu mu sallan gawa abin nan mu yi rakiyan gawa zuwa makabarta Ina dauki ɗauki wannan kawai sai nuna haramun ne amma a can da take wa lam yu'zam alaina ba a mana yankin lallai wato mu daina zuwa ziyartan ko kuma mu daina zuwa rakiyan gawa ba Ina nuna kenan makaruhi ne zuwa rakiyan gawansu ba haramun bane inda za su je ba su yi laifi ba amma su bane din shi ne wato ya fi zama alkhairi hadisi na gaba an aisha ta radiyallahu anha an na mura'atan sa'alat annabi sallallahu alaihi wa sallam an ghusliha min al mahidi fa amaraha kayfa taghtasilu qala khudhi firqatan min mittin fatatahhari biha قال كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها، قال كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاستظفتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم وانا حديث إمام البخاري أروي توشي أو نباب يأتي باب دلك المرأة نفسها إذا تطهر من المحيض وكما رأسها وتباب يأتي بياني متى ذات تشتشت أكنتها a lokacin da take tsarki daga jinin haila wato lokacin da take wanka wato ainihin na jinin haila sai Aisha da hadisin an Aisha daga Aisha radiyallahu anha Allah ya gada tace annam mura'atan, lalle wata mata alafin nabiyyi sallallahu alaihi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi an gusliha min al-mahid ya za ta yi wanka idan jinin ta ya dauke fa ha sai manzon Allah ya umarce ta kaifa taqtasilu ya koya mata yadda za ta yi wanka wannan matan ba faɗi sunanta ba a nan amma ya zo a wasu ruwayoyi sunanta asma'u bintu shakal ansariya shine sunanta saboda haka kamar yadda ya zo a riwayan imam muslim wannan matan ta zo ta tambayi yaya ake wanka idan an gama jinin al'ada to shikenan manzala ta sama sai ya mata bayanin yadda ake wanka shine ma'anan fa'amaraha kaifa tattasil yani fa'allamaha kayfiyatan iktisal ya koya mata yadda ake wanka shine ya umurce ta yadda za ta yi wanka ne. wannan ya zo a riwayan muslim faqalat تأخذ إهداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرقته wato a riwayan da musulun ya ruwaito a wata riwaya tasa an faɗi ma yadda manzon Allah ya siffanta mata yadda za ta yi ne yadda za ta yi wanka amma manzon Allah sai ya gaya mata abubuwan da za a iya jahiltansu da gaya mata abubuwa na zahiri wanda sun san shi ba na kwara ruwa a jiki da sauransu sai mazan Allah ya ce mata ɗaya eh, daga cikin ku za ta ɗauki ruwa sannan da magarya sannan sai ta je ta yi tsarki da shi ta kyautata tsarkin wato wannan ruwa da magarya za ta wanke farginta ne da shi za ta wanke da shi domin ya kamata mace idan ta yi tsarki ta samu wani sabulu na musamman na wanke farji a lokacin da al'ada ya ɗauke ta wanke farjinta da shi domin ta kusar da dukkan wani dotti da wani wari-wari daga ainihin farjinta to da aka anan sai aka ce ta samu magarya da ruwa magarya da wani abu ne mai kumfa kamar omo yake ko sabulu amma nan abin da yasa nace ta samu wani sabulu na musamman to da in ta je ta sa omo a farjinta zai iya cutar da ita akwai wasu sabulan da in ta je ta wanke farjinta da shi zai iya cutar da ita sai ta samu sabulu na musamman na gari a saudiya ana sai da shi sabulu ne na musamman wanda mace take wanke farcinta da shi bayan ta gama jinin al'ada ko kuma idan ta gama jinin biki kuma a nan ma ana shigo da shi ana sayarwa sai dai a ce yana da tsada to ce sa a nan maza la ya ce ta amfani da magarya sannan ta kyautata tsarkake ainihin farcinta sannan sai ta zuba ruwa a kanta ta cuccuɗa cuccuɗa mai tsanani har sai ruwan ya shiga cikin asalin kanta asalin gashinta kenan sannan sai ta zuba ruwa wato ainihin a kanta ta zuba ruwa a sauran jikinta to manzala sai gaya mata inda za ta yi wankan bayan ta tsarkake farcinta da duk abin da ya kamata ta tsarkake da shi da sabulu na musamman sannan kuma abin ko magarya sannan ta wanke jikinta ta wanke kanta ta wanke jikinta gaba ɗaya to duk da haka tsarkin bai kare ba ta dai na wajibi ga wani kuma wato ainihin mustahabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai gaya mata sannan sai ce mata kuzi firsatan kiriki wani yanki wani kidiya wani yanki wato na auduga in an ce firsatun kidiyatun min qutunin aw min jildatin alaiha sufun wato wani dan yanki na auduga ko wani dan yanki na fata wanda akwai gashi gashi a jikin wannan fata ne to ki dauki wani dan bangare na auduga min miskin na almiski wato ki tsoma audugan a cikin turaren almiski fatatahari biha ki tsarki da wannan turaren me ma'anar wannan ma'ana ki shafa wa baki bakin ki, da wannan turare na almiski domin ya yi ƙanshi wannan wari-wari na jinin haila ko jinin al'ada ya tafi shi ne ma'anar wannan magana ne wannan turaren shi ma akwai shi na musamman ana ce masa misku tsahara misku tsahara ana na ana sai da shi wanda mata idan sun yi tsarki daga jinin al'ada ko suka yi tsarki daga jinin wato bi'i suna shafa shi bayan sun wanke da wannan sabulun sannan sai su shafa wannan turaren a saudiya ana ce mata misko tahara kuma ana shigo da shi nan sai dai yana da tsada kila dan fi karfin talaka dubu biyar ina je suke sai da shi a nan a saudiya ma an kafa shi zai kai dubu biyar to da shi suke tsarki za a sa auduga kamar yadda aisha radiyallahu anha ta rawaito mana a nan auduga za a su sa su tsoma a cikin wannan turaren sai su shafa a bakin farjin su duk wani wari sai ya fita amma in ba a yi haka ba ba a wanke da sabulun ba wanda ake wanke da shi ba a shafa turaren ba to warin ba zai tafi da wuri ba to sai tace fata ba za la ce mata fata tahari biha ki tsarki da wannan almiskin wato audugan da kika tsoma cikin almiskin ki shafa a bakin wato ainihin farjin ki a inda jini ya dan zazzauna ya zazzaunan domin wannan tsoyi da warin ya fita qalat matar bata gane ba sai tace kaifa atadaharu biha to ya zan yi na yi tsarki da ita don manzo Allah ta ki tsarki kawai bai fayyace mata abun yanda yanda yake ba sai ta ce to kaifa atatahharu biha ya zan yi tsarki da shi shi wannan yanki na auduga wanda aka sa masa turaren almiski qala sai manzo Allah ta sai ce masa ta biha kice ki tsarki da ita Ina jin kunya ya faɗa mata abun kullum a cewa ga yanda yake tunda mace ce qala sai ta sake cewa kaifa ya zan yi tsarki da shi bata gane ba qala sai manzo Allah ya ce subhanallahi tatahhari subhanallah ki je ki tsarki da tuni manzo Allah yana jin kunya ya faɗa mata kaga ba wannan ba ta da fahimta sosai ne inda wata mata ne shi da ta gari ba ta da fahimta to sai manzo Allah ya ce subhanallah ki je ki tsarki to Aisha tana wajen ita ta fahimci ne ake nufi sai ta ce fasta fasta bastuha ilayya sai na tigo wannan matan zuwa gare ni na koma gefe da ita fa qultu sai na ce mata tatabba'i biha athara dami ki je ki bibi inda jini yake fita a farjin ki wannan wurin ki bibi wannan wato ainihin wurin da wannan turaren da kika tsoma shi ko kika tsoma auduga a cikinsa Mana ta kaya mata yadda za ta yi cewa ta tso in ta tsoma turare na almiski in ta tsoma audugan cikin turaren almiski to inda gurbi gurbin jini ya fito din nan za ta bi ta dinga shafa a bakin farjinta Cikin nan Aisha ta je ta gaya mata a gefe amma mazala ta sama shi ya kasa ya fito kulun kulo ya gaya mata za da ke nan idan mace ta zo tana maka fatawa na wani abu wanda ya shafi irin wannan da ake kunyan faɗansa to sai ka gaya mata a dunkule in ta gane shi kenan idan ba ta gane ba mata su fahimtar da ita sai dai abu ya zama wajibi ne bayan da aka iya ko da aka bi a gaya mata amma akwai wata matan sai ki ce je wajen wance za ta miki wannan bayani amma bai kamata kai kai ta fitowa kolo kolo ga ka ga mace kuna magana ko fatawa take ka dinga gaya mata komai da komai ba ai abun da kunya gara ma in a waya ne ba ka gani gidan sa kila da sauki قال النووي امام النووي المقصود باستعمال الطيب abinda ake nufi da amfani da wannan turaren dafur ra'ihatil khariha ala sahih wato shine a tunkuɗe wani wari wanda ba a so a bisa zance mafi inganci a lokacin da mace ta jinin al'adan ta ya ɗauke ko jinin biki ya ɗauke wannan toyin da take yi ya zama babu shi idan aka shafa wato ainihin wannan turare wanda shine zancen da ya fi inganci amma wani mutum wani daga cikin malamai ce a an ce a sa wannan turaren ne likaunihi asra'a ila alhabli wai mace in ta shafa shi za ta fi daukan ciki da wuri amma an masa raddi aka ce sam hadisan ba sa nuna haka ai hadisan ba su bambance budurwa da matar aure ba har budurwa ma za ta yi amfani da wannan turaren saboda haka ba maganan wai za ta dau ciki da wuri bane don tsafta ne shi yasa aka ce ta yi wannan ibnu hajar yace was sawabu anna zalika mustahabbun li kulli muqtasilatin min haidin aw nifas zancen da ya fi inganci cewa mustahabbi ne mace ta sa wannan turaren a farjinta sawa'un tana wankan haila ne ko wankan biki kuma kowace irin mata sannan yace wa yukrahu tarkuhu lil qadirati alayhi an makaruhi ne a bar sa wannan turaren ga matan da za ta iya wannan duk matan da take da ikon ta sayi wannan turaren ta sa to makaruhi ne a ce ta yi tsarki ba ta sa ba ko mijinta zai iya saya mata makaruhi ne a ce ta yi tsarki ba ta sa ba ya kamata ya saya ko kuma ita tafiya idan tana da hali sannan sai ce fa illam tajid miskan fatiban idan bata samu turaren almiskin ba ma mai tsadan shi wannan misko taharar to ta shafa kowane irin turare ma wanda zai zai ɗan dama dama duk da kanshin sa bai kai irin na almiski ba amma shi ma zai iya kusar da wannan warin fa in lam tajid fa mudilan katibi idan kuma bata samu duk wani abu bata samu kuɗin turare ba kowane iri to ta samu wani abu da zai gusar da wannan warin dai wanda zai iya aiki irin na turare duka ce ne kaman tabo ko ni tabo ne ko ni abu dai wanda yake kama da wannan ba sai an yi misalin ba za ta iya gusar da shi sai ce wa illa idan ba a samu ba kuma falma ukafin sai a hakura da ruwa kawai duk wani ta bincika babu kuɗi da za a sai turare ba wani turare kwata-kwata ba wani abu na musamman da zai gusar da shi to sai ta yi amfani da ruwa kawai ta wanke ta wanke sosai saboda ta tsaftace wato ainihin wannan muhallin musulunci addini ne wato ainihin na tsafta ba addini na kazanta ba irin kazantan da wayanda ba musulmi suke wata musulunci ba a yadda da wannan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya na farko yake take cewa malam a ranar fita ta kaba akwai waɗansu abubuwa na musamman da mutum zai yi kamar na filfilu ko sadakoki ko makamantan irin haka بسم الله والصلاة wa على رسول الله وعلى wa وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ba wani abu da shari'a ta ce za a yi lokacin da mace zai da mace za ta fita ta kaba illa ado kawai da ta an haramta mata ta yi ado yanzu za ta iya sa kayanta mai kyau wato za ka iya sa sababbin kayanta ko su kayanta masu kyau ko ta kwalliya ma in ta ga dama amma ba wani maganar sadaka ko wani abu na musamman da aka ce a yi to za ka fita ta kaba wani abun da ake yi zai zama al'ada ne idan al'adan bai saba wa shari'a ba babu laifi in ya saba wa shari'a kuma to ya zama bidi'a ba za a yadda da shi ba saboda haka maganar sadaka babu shi a cikin shari'ar musulunci a ce mace za ta fita za ta yi ainihin takaba. za ta za ta sadaka za ta fita ta kaba ko a tara jama'a a yi wani karatu ko makamancin wannan ma abin da za ta yi shine ado za ta yi kawai in wasu sun zo sun ce a ta murna ko kuma sun ababin da sun kawo mata wani dan gudunmawansu da sauransu wannan ba za a ce wato haramun ba ne domin wani abu ne na al'ada wanda bai saba al'ada ba wani zai kawo mata zanin da za ta daura sun da an hana ta ado ko makamancin wannan amma dai a kirkiri wasu abubuwa da sunan ibada na samun lada wannan kan babu su a shari'ar musulunci wannan suke cewa ni a kowane sati uku ne nake yin al'ada sai kuma na ya sace ni a cikin wata biyu na gama al'ada na na ɗaura aure to malam ya matsayin aure na ya matsayin iri idan da ne kuma to sati a sati uku take al'adanta duk bayan sati uku to Allah ya sa tana nufin duk bayan sati uku ta gama al'adanta domin idan su sati uku take fara al'adanta yana mata sati ɗaya kaga ya zama a wata sau ɗaya take kenan kaga tana buƙatar wata uku kan ta gama al'ada amma in tana nufin duk bayan sati biyu al'ada yake zuwa mata sai zai mata sati kaga sati uku kenan ya sake bayan sati biyu ya sake zuwa kaga sati sati shida bayan sati biyu ya sake zuwa kaga an samu sati nawa sati tara kenan to sati tara ga wata biyu ne da yan kwanaki ta gama al'ada sai dai idan ya zamana ana sake ta da bayan an sake ta ko da kwana ɗaya sai al'adan ta zo to nan ma zai iya wa a wata biyu ta gama al'adan ko da bayan sati uku ne wato yanzu an sake ta al'adan ta ya zo ya mata sati ɗaya misali to bayan sati uku kuma sai wani al'adan ya zo shi ma ya mata sati ɗaya an samu sati nawa sati hudu sai bayan eh, sati biyar ko sati biyar an sake ta da kwana ɗaya al'adan ta zai mata sati ya gama ba za ce ta yi al'ada ɗaya ba bayan sati uku sai al'ada ya zo mata sai sati ɗaya kaga an samu ne sati biyar to bayan sati uku sai al'ada ya zo mata to wannan sati uku da ke tsakanin ɗaukewan wannan al'ada na biyun in ka haɗa ya zama wata nawa wata takwas to sai eh sati takwas nake son ce sati takwas sai kuma sai al'adan sati ɗaya kaga in ka haɗa wata nawa sati tara to kaga a sati tara ta gama al'adan zai zama wata biyu ne da yan kwanaki wata biyu da kwana uku kenan ta gama saboda haka in haka ne lissafin babu laifi ta gama almuhimmu dai mace in an sake ta ta yi al'ada sau uku ta yi al'ada sau uku in ta yi sau uku ta gama amma kamar yadda ta faɗa ɗin ya zama sati uku uku ne tsakani ko sati biyu wato ainihin yadda al'ada yake zuwa masa amma misali dama ya sa zuwa masa wata sau ɗaya da sai al'ada sai bayan sati ɗaya sau ne al'adan ya zo to wancan cikatun na farkon ne don sati ɗaya bai kai a ce tsakanin al'ada da al'ada ba amma yadda muka lissafa nan duk bayan sati biyu al'ada ya zo mata wata ɗaya da rabi za ta iya gama al'adanta duk bayan sati uku al'ada ya zo mata wata biyu za ta iya za ta iya gama saboda haka in har kin yi al'ada sau uku kuma kowanne tsakaninsu wata abin nan sati uku uku ne to kin gama al'adanki abin nan kin gama iddanki za ki iya yin aure wannan kuma take cewa an yi wata tiyata <clears throat> lokacin da za ta aihu yanzu kimanin wata takwas ke mutum da aka wata tiyatar nan ba ta sake yin al'ada ba mala ya yanayin hukuncin take ya za ta yi kuma sai lokacin da za ta haihu aka mata tiyata aka cire yaro yanzu wata takwas ba ta yi al'ada ba ba ne ko ba mata tiyata ma za ta iya haka tun da shayarwa take yi ba sai tana shayarwa za ta iya sai wata takwas ba ta yi al'ada ba zai iya wa kuma sai ta yaye mata ne sannan ta fara al'ada tun da shayarwa take yi to a kaddara ma ba don shayarwan ba ne haka kawai jinin mace sai ya ɗauke sai bayan wannan wata takwas ba ta ga jini ba duk wannan ba matsala ba ne ta ci gaba da ibadanta babu damuwa sai dai galibi mace ba za ta yi ciki ba in ba ta al'ada wani cikin ne bai zai shigo ba sai lokacin da al'adan ta ya dawo amma don ya ɗauke wannan ba matsala bane ba za a ce cuta bane jini ya balle ya ki ɗaukewa shine cuta amma jinin al'ada bai zo ba wannan ba a ɗaukar sa ba a ɗaukar sa cuta sai dai in wata allura aka yi hana shi zuwa ko daga ba kuma in ya ballo ba zai zama babu birki shi kuma zai iya zama cutar daga ba amma haka kawai ya ɗauke wannan ba matsala bane wannan ke cewa malam ya saki matar shi bayan wasu yan kwanaki ko watanni su da jimawa da ya abin da rubuta sai sai aure ya dawo gidan ya zo ga kanwarta ya dace da yi wannan kanwa ya aura in za su ba shi ba idan ba su ji daɗin na yarba ya za a su baka kanwa ai ba su baka ba amma idan mai matsalar na yar ne za ka iya neman kawar kuma za su baka ita ne sun yi sun yi su ma ta ta zauna sun buga sun kada sun rawa kai din mutumin kirki ne kana kyautata wa iyali ba shakka an ka mai kanwar za su iya baka saboda alaƙar karta yanke amma in ba su ji daɗi ba ko ka walakanta su ne ka sake ta ina za su baka kanwa ai na baka faran shawaran ka fara ma don za ka faɗi babu nauyi an dinga tattauno maka matsalolinka kenan na tajin su Ko da haka amma a babin shari'a ya halatta in za a baka ya halatta in ta sake ya ka auri kanwa ko in yar ta rasu ka auri kanwa amma hada su ne ba za ka yi ba don ubangiji ta dace wa an tajma'u al ukhtaini illa ma qassara haramun ne ka hada tsakanin yan uwa guda biyu ya da kanwa sai dai wanda aka yi a zamanin jahiliya shi wannan ya riga ya wuce amma a yanzu bai halatta ba amma tun da ka saki in za a baka ya halatta da gaske ne malam kuma idan aka yi saki wai yana shi wani gije ba san gaskiya wannan maganan ba wanda yake cewa malam na tashi ne sai janaba ya kama ni da na samu ban samu na yi wanka ba kuma sai na ji ana sallah zai iya yin ya in zo in jam'i a wannan masallaci rasa jam'i ba ya sa a yi tayammama yawa wanda suka ce za a yi taimama a in lokaci zai fita ne rana za ta fito mara ka samu kai wanka ban ka ce za ka yi wanka rana za ta fito sai suka ce kai taimama kai sallah amma rasa jan ba zai sa kai taimama ba in kai sallah ka ba ta yi wa ka je ka samu ruwa kai wanka in sanyi ne ma ka je ka ma kai wanka za ka yi ma har kai wanka rana ba ta fito ba ka je kai sallah ka za a yi wankan za a yi sallah da wankan juma'a da aka yi ba tare da an yi alwala ba ba za a iya ba saboda wankan juma'a ba wankan tsarki ba ne wanka ne na tsafta duk da ibada ne amma na tsafta ne shi kuma wankan ba wanka ne na tsarki saboda haka ko na haila ko na biki shine ake iya sallah da shi amma banda na juma'a yace limamin shi sallah yana cikin sallah sai jiri ya dauke shi yanzu kamar zai faɗi sai ya zauna sai ci gaba da sallah a zaune to ma zama za mu yi shi ko kuma a'a wani mu ci gaba tsaye shi yana zaune ko kuma mu juya kawai barci ya sallace to Wani matsala ne da malamai suka yi sabani a kanta yanzu kawai masaman malikiya sai dai kowa ya cika ta sallansa kawai saboda shi ko za ku iya ruku'u shi kuma ba zai iya ba a wata mazhaban kuma sai ku yi sallan a tsaye shi kuma ya yi ainihin a zaunensa don mazala sassama ya zo ya limanci yana zaune sahabbai suna tsaye kuma haka aka yi sallar a wata mazhaban kuma dole ku ku zauna kuma sai a ƙarisa sallan a zaune mamu suna zaune limam shi ma yana zaune saboda hadisi da yake cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi an sanya liman don aiko da shi wai za salla qiyaman fa sallu qiyaman wai za salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'ina in limai salla a tsaye ku yi salla a tsaye in yayi salla a zaune ku yi salla a zaune kuma gaba ɗayan ku kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu sai abin da aka firin jayarwa shine ya halatta a bi shi sallan a haka shi yana zaune ko kuma kuna tsaye saboda mazala ya ce ku zauna amma kuma a rashin lafiya da ya yi na rasuwansa shi yana zaune sahabbai suna tsaye haka aka yi sallan aka ce to wannan ya shafe wancan hadisin da aka ce mamoma su zauna tunda ku kuna da iko tsayuwan to ku ku shi ba da ikon ne shi yasa ya zauna kuma ya muku sallan a haka ta yi dan manzo Allah ma yayi a zaune sahabbai sun yi a tsaye kuma sallan ta kuma a ƙarshen rayuwarsa a rashin lafiyar da ya bar duniya da shi za ka ya halatta a shi a haka in har dai zai iya yin sallah in zai iya ba kuma ya fita ma musu ƙarisa sallar su ko ya jawo wani ko a su ma musu tura wani sai ci gaba da musu ainihin sallah a ƙarisa ko kuma kowa ya ƙarisa sallarsa shi kadai duka babu wani matsala ala ayi halin ne ba za a yanke sallah saboda liman ya zauna ko ya faɗi ba ko ya ƙarisa musu ko a tura wani ya karisa inda zai iya ba ko kowa ya karisa sa shi kadai duk wanda aka yayi wannan kuma yana neman shawara ne a wurin ka da kuma ka ba da shawara kuma akan cewa ya tura ne akan a nema masa auren wata yarinya wadda ya nemi izini an ba shi dama ya yi hira sun sasanta da yarinya magana aure da ya tafi sai a dinga cewa ya ɗan dakata saboda akwai 'yan uwan shi sun ce a cikin dangi akwai wanda za a bawa kuma shi har ya riga ya shirya kayan laifin shi wasu daga cikin abubuwa za su lalace to su ba su gaya mishi komai ba da Allah yana so a ja hankalin su shi kuma wani tsawara za a shi to suna nan ne to farko dai idan mutum yake ya bawa mutum yarsa ai ya masa alkawari ne ko da haka bai kamata ka yi alkawari kuma ka me ka fasa ba in dai ba akwai wani hujja na shari'a ba to da haka wannan yana nuna karancin mutum ko kuma kasancewansa ba dottijo ba ya ba da yasa sannan daga baya ya ce ya fasa kuma ba da wani dalili na shari'a ba idan ka ba mutum sai ya zama dan kwaya ko ya zama barawa wanda za ka iya fasawa ko wani abu wanda ya saba wa shari'a ko da baka gano halayensa ba muna na yanzu ka gane amma in dai ba wani dalili to ka cika wannan alkawari cika alkawari wajibi ne wa aufu bil uqud wa auku bil ahdi inna al ahda kana mas'ula ku cika alƙawari alƙawari abun tambaya ne to zaka duk wanda ya ba da yarsa wa wani to ya masa alƙawarin zai aura masa ne cika wannan alƙawarin saba wannan alƙawarin kuma kuskure ne yana daga cikin siffofin munafukai kamar yadda manzala sun ya faɗa abubuwa guda uku alama ne na munafurci daga ciki akwai saba akwai saba alƙawari wannan shine jan hankalin da za a yi wa su wato masu yarinya kenan kai kuma shawaran da za a baka shine ka je ka nemi wasu dattawa, muhimman mutane wanda waɗannan mutane za su ji nauyinsu su gaya musu gaskiyar lamari yadda yake tafiya su je su sake zuwa su zauna da su kun ba wa ne ko har yanzu shiru shiru za a kawo kafinta ta a saurara me yake tafiya ne wannan abu in mai yiwuwa ne a yi shi in kuma ba mai yiwuwa ba ne ku gaya mana a faɗa mana in akwai damuwa ku gaya mana kawai domin kowa ya san matsayinsa to kaga koyar da in sun je sun same su ba za su iya musu wannan kwane kwane ba za su gaya musu gaskiyar da al'amari yake to duk abin da suka faɗa in sun ce a'a shi bai fahimci mu bane mu ba mu shirya bane aure kuma dole sai an shirya baka da kuɗi ka isa ka aurar da yarka ne muna son ya jira ne har lokacin da za mu shirya zuwa lokaci kaza insha Allah muna gani za mu shirya a yi auren nan shikenan sai hankalinka ya kwanta ka dan ajiye kayan ka ba sa son a kai kayan ya lalace ne shi yasa suke son ka bari wurinka. ko kuma a'a akwai wani abu da ya taso ne yarinyar nan kuma tana son wani dan babbanta kuma ta karkata zuwa gare shi da ita da uwar duka mun yi mun yi mu shawo kansu abu ya gagara shi ne muka ce dan saurara mu gani ko za a shawo kan abin nan yarinya din shikenan yin suka ga cewa a hakura shi yafi shikenan sai a zo a baka shawara sai ka hakura ka je ka nemo wacce take son ta take son ta wanda ba ta da damuwa ba za ka wannan matsalan ba za ka iya rore ta ba sai ka tura manya sun je sun tattauna da iyayen yarinya ta nan ne za ka samu mafita wannan shi ne shawarar da zan baka na sai masu roƙo addu'a Allah ya biya musu bukatun na alkhairi mu Allah ya biya wani bukatun mu na alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين